Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 41 da 31 da 25 da 49 da 19 da kuma ta intanet a voahausa.com. Masu jin ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu kai tsaye haka na a birnin Yamai ta VOA Africa a kan mita 102.5 a zangon FM. A faɗin ƙasar kuma kuna iya jin mu ta gidajen rediyon amfani, sarauniya fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da Niyya FM a birnin Kwanni. Masu mu da wannan dare Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. To kahin Ibrahim ka almasi garba ya gabatar muku da shirin mu tattauna za ku ji rahoto a kan dalilan da ke hana samar da allurar cutar shawara da za ta wadatar da duka kasashen duniya. To amma da farko ga dai Ibrahim ka almasi garba da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Sojojin Najeriya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan tsatsaurar kungiyar nan ta Boko Haram da zumar takurata da kuma kwato farar hula da mayakan suka sace a cewar mai magana da yawun sojin kanar Sani Kuka Sheka Usman. har yanzu akwai gyauran boko haram ɓoye cikin dajin sambisa don haka manufar wannan yunkurin ita ce kakkaɓe ragowar boko haram a dajin da kuma kare wato ƙara ƙaimi wajen kubatar da mutane kuma ya zuwa yanzu aikin na gudana kamar yadda aka tsara ko da yake kafin nan 'yan bindigar sun yi yunkurin kai mana farmaki amma sojojinmu sun taka musu birki ta yadda suka fatattaki 'yan boko haram din tare da karkashe wasunsu da dama da kuma kwace makamai da bindigogin harbo jiragen sama a cewar usman waɗannan kalaman nasa sun biyo bayan rahotannin da ke nuna cewa amurka na duba yiwuwar sayar ma najeriya jiragen yaƙi samfurin 12a29 super tinoco don taimaka ma wannan ƙasar ta yammacin afirka da take yaƙi da boko haram amurka ta ƙi sayar ma wato sayar da makaman ga gwamnatin tsohon shugaba gula jonathan saboda zargin take haƙƙin ɗan adam da sojojin lokacin suka yi wata yarjejeniyar tsawaita kwance ɗamara ta tsawon sa'o'i saba'in da biyu da rasha ta taimaka aka cimma a birnin aleppo na kasar syria ta ci gaba da aiki zuwa yau dinnan asabar babu wani rahoton saba yarjejeniyar fada tsakanin 'yan tawaye da sojojin gwamnati masu goyon bayan shugaba bashar al-assad ya yi sanadin mutuwar mutane 300 a baya-bayan nan da amurka da rasha ma na ƙoƙarin ganin an cimma wuta yarjejeniyar tsagaita wutar rasha na amfani da tasirinta kan gwamnatin assad sannan amurka na amfani da nata tasirin kan 'yan tawaye wajen kawo ƙarshen wannan tashin hankalin jim kaɗan bayan da amurka da rasha suka tabbatar da cimma matakin farko na tsagaita wuta a aleppo ranar laraba akalla mutane 28 ne aka kashe a wani harin jiragen saman da aka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke lardin idlib daura da kan iyakar kasar da turkiyya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Zaɓar Sadiq Khan a matsayin magajin garin London na farko musulmi ta zama wata alama ta sauyin lale ga Birtaniya da al'ummar musulmin kasar masu yawan miliyan uku shi musulmi ne mu musulmi ne wannan wata babbar dama ce ga al'ummar musulmi a cewar muhammad wani ɗan kasuwa mai shekaru 69 wanda ke da zama a unguwar whitechapel mai rinjayen musulmi a gabashin london muhammad ya ƙaura zuwa birtaniya daga pakistan sama da shekaru biyar da suka gabata a lokacin babu isasshen muhalli ga musulmi lokacin da muka zo nan babu wani abincin halal samsam to amma yanzu da ka ambaci irin abincin da kake so za ka samu a burtaniya a cewar muhammad nasarar da sadiq ya yi na nuna sauye-sauyen da aka samu ta fuskoki da dama cikin shekaru 60 da suka gabata birnin london ya sauya daga birnin jinsi guda zuwa birni mai cike da hada-hada da gaurayen al'ummomi da al'adu iri-iri da ke ci gaba da janyo mutane daga kowane sashen duniya a yau asabar an shiga rana ta biyu a babban taro mai tasirin nan da jam'iyya mai mulki a koriya ta arewa ke gudanarwa inda ake kyautata zaton za a ƙara ma shugaba kim jong-un mukami mai martaba kafar yada labaran koriya ta arewa ta bayyana cewa abubuwan da za a yau asabar sun hada da ƙara ma kim ɗin sabon mukami tamkar irin na mahaifinsa da kakansa waɗanda suka riƙe mukaman babban sakataren jam'iyyar ma'aikata a yanzu kim na riƙe ne da mukamin sakataren farko kuma da yake ƙarin girman na kwatance ne kawai zai nuna duniya cewa yana fa da ikon ƙasar fa sosai Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto labaran duniya. To yanzu haka dai a ƙasar Angola ana fama da ɓarkewar cutar shawara kuma a daidai wannan lokacin ne ake ƙaramcin allurar wannan cuta a duniya. Haka kuma bayanan sun ako wato haka kuma bayanai sun nuna cewa an ga ɓullar cutar ta shawara a jamhuriyar demokradiyyar Congo da Kenya da Uganda da kuma China. Likitoci na gudun kar wannan cutar ta yaɗu don ba magani. rigakafin gama gari ne kaɗai hanyar yaƙi da cutar shawara sannan kuma kamar yadda wakiliyar muryar amurka jennifer lazuta ta faɗa a rahoton da ta aiko daga birnin Dakar yin allurar da yawa a tile ta wani abu ne wato mai wuya ba abu ne mai sauƙi ba. Ga dai rahoton Baba Yakubu Makeri ya hausara kuma ya gabatar. Ana ɗauka akalla watanni shida wurin samar da maganin rigakafin ciwon shawara. Kimanin cokali miliyan 80 ne na maganin rigakafin cutar ake samarwa a kowace shekara a faɗin duniya. Cibiyar magunguna ta Pasteur kaɗai takan samar da cokula miliyan goma na maganin. Antoine Marion Diata shine manajan kula da ingancin rigakafin magunguna a cibiyar ta Pasteur. On est en capacité de produire une certaine quantité de, de vaccins, mais euh, malheureusement, ça ne peut pas atteindre les, euh, le besoin euh, mondial. ya ce abin takaici ne ganin cewa ma'aikatar mu bata iya samar da adadin rigakafin da ake bukata a duniya kazalika sauran ma'aikatun su ma ba sa iyawa ya kara da cewa wannan zai iya zama babban kalubale idan aka samu annoban cutar shawara don lokaci ne ake bukatar samar da isasshen rigakafin ga dimbin al'umma kuma cikin gaggawa mawuyacin abu ne a iya kimanta adadin yawan magunguna da ake bukata ana iya adana maganin rigakafin ciwon shawara har tsawon shekaru uku amma masu yin maganin ba su da ikon samar da adadi mai yawa da za a adana da yake ci gaba da bayani mario diata cewa ya yi le stockage du vaccin pour le producteur c'est pas intéressant ça nécessite effectivement que vous disposiez de chambre de stockage akan kebance kudaden samar da kowane rukuni na magungunan don haka sai ka jira ya kai lokacin ka kuma wannan al'amarin na da wahala ya ce yayin da kake jira ka sayar da maganin za ka biya albashin ma'aikata ka yi gyare-gyaren na'ura gashi kuma ka ya makale ciwon shawara ya zama babban annoba a wasu kasashe 34 a nahiyar afirka ciwon na yaduwa ne ta cizon sauro mai dauke da kwayar cutar kwaya daya na maganin rigakafin zai iya kare mutum daga cutar cizon sauro da kwalara ciki cizon sauro da fauzan ciki Kuna jin shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim kalmasi Garba zai gabatar da shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. kamar yadda aka saba ga el hikaya da yadda ta kaya a najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa shugaba paul biya na kamaru ya gana da shugaba buhari a ziyarar da ya kawo najeriya da ke da nasaba da karin haɗin kai don yaƙi da 'yan boko haram ƙungiyoyin ƙwadugun najeriya kuma ranar ma'aikata sun yi kiran ƙarin mafi karancin albashi naira dubu hamsin da shida ga jami'in ƙwadugun comrade nuhu toro bayan shekara biyar ƙungiyar ƙwadugo da gwamnati za su zauna a samu masala wata ƙungiyar cusa ɗa ga fulani dure jange ta nuna damuwa ga yadda wasu ke yi wa makiyayan kuɗin goro da cewa ba sa son zaman lafiya jami'in ƙungiyar malam baffa isa filato ya ce fulani ba su da tarihin rashin ɗa'a ina ga wanda zai zo ya tare share hanya ina ga wanda zai saci mutum ya ce sai an biya shi kuɗi hanya ce suka koye ta ta hanyar wani dalili daban ba ɗabi'a ce ta fulani ba sakataren amintattun pdp wali jibran ya ce ba za a samu sunansa almundahana ba ba abin da ya dame ni ni ina nan garam daram pdp da za ta yi babban taro a watan nan ta ba da dama madu sharif ya nemi takarar ta zarce rundunar sojin najeriya ta nuna wani da take zargi da cewa shine ya kashe janar mamman shuwa a maiduguri nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya Haka fa, to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake sake komawa ga awal. bari dan katse kanan a awal sharif falala shugaban gizago eh, idan muka ma bar magana 'yan siyasa ai akwai shugabannin addini waɗanda su dole ne ba sa barin addini sannan akwai sarakunan gargajiya waɗanda su mulki shine ta hanyar gado hmm. to su ya kamata a ce akwai wata guduma ko matakai da ya dace a yi su rika ɗauka wajen ba da labarai ga jami'an tsaro ko wayar da kan jama'a kamar malamai kenan su ji tsoron Allah waɗannan zubar da jinin ɗan adam wani abu ne fa mai munin gaske kamar yadda ka faɗa ka san kowa da huruminsa da kuma iya matsayinsa mu ɗauki su kansu gwamnoni da suke da cikakken iko na abin da ya danganci harkar tsaro a jihohinsu wa'annan gwamnoni kwanan nan kamar yadda na faɗa sun samar da rundunar haɗin gwiwa a tsakaninsu wadda take bi take fatattakan wa'annan barayin shanu ko in ce 'yan fashi da makami kuma ta fara kama su ta fara kirawo jama'a suna bibiya suna zuwa domin su gani ko da dabbobinsu ko da shanunsu kaga a wannan bangaren gwamnati tana ya kokarinta sai dai kamar yadda ni a nawa hanken yake shine ya kamata ita su gwamnatin waɗannan jihohi su ba da cikakken dama da kulawa ga sarakunan gargajiya domin sarakunan gargajiya duk wanda ya ga an zo an sa shi a cikin harkar tsaron nan kuma ana tafiya da shi to insha Allah zai ba da gudunmawa da ba a matsammanta ba alal misali a cikin wannan matsalar ai akwai sarki ne na gargajiya tun da dagaci ne ma aka kama wanda kusan akwai wani ƙauye da ake kira wabi shi daga cin wabin ai an kama shi da zargin haɗa kai da waɗannan 'yan fashin domin a je a kashe mutane wanda hakan kuma ya sa aka je aka kashe sama da mutum talatin a wannan gari na wabi ƙarshe kaga jami'an tsaro sun zo sun kama shi sun tafi da shi kuma suna can suna bincike domin su tabbatar da yadda abin nan a nan zamfara ɗin ne wanda kuma 'yan bangan da aka ɗauko suka yi wannan abin an ɗauko su daga makwabciyarta ne ta jihar kebbi kuma dagaci ne amma kaga yanzu da yake kamar yadda ka faɗa sarakunan yanzu sun ga abin yana taɓa al'ummominsu sun fara tashi tsaye suna nan suna ta ƙoƙari suna ta kai kawo domin ganin sun tabbatar da cewa a wannan matsala ta zo ƙarshe malamai da kake magana malami kusan a shi ma yana da nasa kusancin da al'umma sai dai shi ba hukuma ba ne ba lalle ne ya faɗa idan ma ya faɗa yanzu zamani yana ta caccanzawa da mutum ya faɗi abu sai a ce ai ya danganta ra'ayinsa ne ga wata aƙida da yake abu nan kaga wani yana cutar da mu ya kamata duk inda malami ya fito ya yi bayani in dai bayani na gaskiya ne sai a fahimce shi kuma a saurare shi idan inda za a ɗauka ne a kai ga hukuma sai a ɗauka a kai ga hukuma a kafa kwamiti da malaman da su hakiman da tan ya zama duk suna cikin harkar tsaron nan da matasa domin matasa su ne ko in ce kashin bayan al'umma a yanzu duk abin da za ka yi ka ɗauko idan ka zuba matasan a ciki ina tabbatar maka za a samu sauƙin wannan al'amari matuka gaya amma barin abin haka din a ce kawai ita gwamnati za ta ɗauki abin ba tare da ta haɗa kai da waɗannan ba to za a daɗe ana lalube a cikin duhu da dukkan alamu kan ana samun nasara amma ana da bukatan abin ya gaggauta zuwa ƙarshe to kuma samun kawo ƙarshen shine sai an haɗa kai da waɗannan tai da hakimai da sarakuna masu daraja na ɗaya da na biyu zuwa ƙasa har ma masu unguwanni da ma 'yan sintirin ƙato da gora da kuma matasa da suke a cikin unguwanni ko a karkara duka domin a tafiya da su to wannan allah da zai kawo wannan karshen wannan matsalar hmm, nasiru gambo malumfashi eh, wannan dagewa da ke kan maganan tara bayanai na sirri kwanan nan ko kuma ce ma eh a wannan mako da ya wuce ko a farkon mako ne kam na ji gwamna nasiru yan rufa'i eh, a yawa to ai ko da ke ba san ma me zan faɗa ba ya ce akwai wata kungiya ta addini yawa ya eh, gausiya eh, na san yawa na san kuma gausu ana nufin sheikh ibrahim inyas ne watakila sun yi amfani da sunan saboda su bata wa wasu mutane suna ne kawai saboda akwai ai wasu ma 'yan hakika kwanaki da aka samu matsala da su a kano wanda manyan-manyan shehunan ɗariƙar tijjaniya suka ce waɗannan mutane ba mutanen arziki ba eh, ne mutanen banza ne sun yi amfani ne kawai eh. ah, da sunansu suna neman su yawaye to kai irin waɗannan bayanai kake faɗa a rika samu tun wuri a gano wasu mutane masu kamar aƙidan yan mai tatsi ne don a yi maganin su kafin su fara nisa eh wato ai kaga ko wannan abu da ke gaya maka su a nan jihohi ai shi musamman shi malam nasiru yan rufa'i gwamnan jihar kaduna kusan shi zai ɗauki wato yabo ko kuma shi yasa shi da shi ya kira waɗannan gwamnoni ya zauna da su kamar yanin dajin birnin gwari inda aka zo aka gano wajen saniya sama da dubu uku da wani abu a cikin daji ai kusan shi ya yi gaba shi ya jagoranci yin wannan al'amari wato kusan irin wannan abu ne amma abu bayanan sirri na tsaro na shugabanci jama'a ya ya kunshi gaba ɗaya rayuwar waɗannan jama'a da ke shugabancinsu ba ya tsaya a abu guda ɗaya ba ne ba duk abin da ka sani yana ya shafi waɗannan jama'a nan da kake shugabanci a inda suke ya kamata a ce ka sa a samu kana da bayanan sirri na tsaro cikakke kuma bayani wanda za ka dogara da shi domin ta da wannan mulki naka cikin kwanciyar hankali da ci gaban su waɗannan jama'a hmm. wato abin da nake nufi eh, nasiru eh. ah, kaga watakila idan an bar mutane kawai aka ce saboda suna da wata sun fake da wani addini ne suna yin wani abu aka kyale su kuma bayan manyan malamai da aka sani na wannan addini sun ce abun nan ba daidai ba kamar da kace suna wata irin sallah ko wani eh, abu irin suna sallah a eh. karfe 11 suna kamar su wannan misalan gausiya da aka samu a makarfi suna sallah a zahar karfe 11 ko suna karshe 11 wato ai abinda za ka la'akari da shi na eh, ma'an su. abu ne wanda kamar shi yanda shi wannan ba wai ina ta abin nan shi bane yanda ke kokari ya kawo wannan tsari a jiha kaduna ba yanzu misali yau ne wannan mutumin bai yi karatu cikakke ba sai ya fita ya tara jahilai ya ce ai ya kawo musu wata fatawa ta wani abu daban ya ce gashi saboda karancin ilimi da muke fama da shi a musamman a arewacin najeriya na bukon da na addinin mu na musulunci sai ka ga mutanen ba san ma me ake ba suna bin shi a ido rihi ba tare da sanin ma ina za a je ba kusan duk abin da yake isa kungiyoyi ga su iri-iri na addini suna ta fitowa da wannan ya fito wancan wannan ya fito wancan ba jagoranci gare su ba wanda za a ce jagoranci ne guda ɗaya daga waɗancan in yancin ya faɗi kaza ya ce kaza shi shikenan za a biyo wannan tsari har zuwa ƙasa yanzu yau mutum ne zai je karanci wani abu bai ma fahimci me wannan abun yake ikonsa ba sai ya ware sai ya fito da wata kungiya ko wani fatawa ya ce a shi ga abin da yake tunani ga abin da yake tunani ga abin da yake tunani sai ya tsaya akan haka sai ya ci gaba da ya ci gaba da yawo yana gaya ma jama'a yana cewa kaza yana cewa kaza yana cewa kaza wato duk irin wannan al'amura ne su ne nake ta kokari in gwamnatoci su kokari su nemi bayanan sirri cikakke kuma bayani wanda za a yi dogaro da shi domin hana waɗancan ƙungiyoyi fitowa ta ko ina iri-iri don rudar jama'a suna jefa su cikin bala'uka iri-iri ah, na ga kamar shi eh, awwal falala yana ta daga hannu watakila akwai wani abu da ya hango ne eh, na da dan sabanin ra'ayi da nasiru a nan ah, wato wannan harkar ba ta addini ba ce ita wannan musamman wannan batu da muke tattaunawa a kayi dangane da wannan kashe-kashen yankin wato kusan awal mun kawo misali ne ba na tun da yana magana ka rika samun labaran sirri na ce wato ga wannan maganan gausiyar nan da aka gano a makarfi tun kafin abu ya yi nisa a ɗau mataki a kai eh. shi sa dama ka je na magana tunda dama ainihin mahallin shahid din magana ta mu dama akan da yanayin takaita bazuwar wannan annoba ta kashe-kashen nan ita ce muke magana a kai gaskiya ne su wannan dole gwamnati ta zuba idanu ta tabbatar da kuma cewa a saboda mafi akasari su kansu mahara ai zaka ga matasa ne a fahimta ta da wahala ka samu irin 'yan shekara sittin. ko saba'in suna cikin wannan abun kuma da wahala ka samu 'yan kasa da shekara sha biyar suna cikin wannan abu kaga dai 'yan shekara ishirin ne zuwa da biyar zuwa talatin suke wannan aika-aika kaga idan za a yi amfani da wannan dole akwai buƙatar mu tabbatar da cewa dai waɗannan mutanen da suke wannan aika-aika an gano ma shin bisa wace manufa suke yin wannan abun daga ina suke kamar misali shatan shanu da aka yi a kano waɗanda suka zo suka yi tuba suka yi baya a wannan gwamnan kano ya kira tanan manema labarai ya gwamna ganduje ya nuna ma jama'a da duniya ai in ka kalle su ciki akwai aka samu dan shekara hamsin akwai dan shekara sittin cikin su duk cikin wa'annan wanda hashi wannan wannan kwararre wajen kama bara yan fashi da makami yake gaya ma shi gwamnati yake kira jama gwamnatocin mu musamman shi gwamnan Kano kunne cewa kada fa a saki jiki da waɗannan mutane dan sun ce wai sun bari wannan ba wai wani abu ne wanda za a ce to lallai a amince masu ɗari bisa ɗari bane ba to ka gani misali duk da cewa lallai muna da wato tsananin talauci da ke addaban matasanmu da rashin aikin yi wato abu ne ya yawa ya haɗu da abubuwa iri-iri ya jiha mu cikin wannan mugun halin da muka samu kanmu ciki yanzu gwamnatocinmu ina ƙara kira kuma ina ƙara jan kunnen wato gwamnatocin wa'annan jihohi kada su yadda su jewa wannan yanki kamar wancan yanki na arewa maso gabas halin da ya samu kanshi saboda idan ka ɗauki wato kusan wannan abu da aka yi wato kamar study da aka yi na wata bita ko nazari eh wata bita a nazari da aka yi na misali na talauci mutane masu talauci Aka, to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau da dattawan da za su sake hima 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Tijjani Bala Kalarawi daga Kano da Fasto Musa Muhammad daga Kaduna ga Sheikh kalarawai bismillahi rahman Rahim wa sallallahu ala karim. Da farko dai mana yi wa Allah baraka wata ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule. Wannan wata ni'ima ce da Allah yi wa Najeriya. Na biyu ya kamata mutane da suke wa jiran Buhari kyakkyawan zato to fa su ɗauka janar buhari mutum ne kasar ba irin ta zamanin janar buhari ba ne na da shi kansa janar buhari ba janar buhari ba ne irin na da arzikin kasar ba irin na da ba ne al'ummar kasar ba irin na da ba ne da'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da ba ne saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a mu haɗu musu addu'a gaba ɗaya Allah ya haɗa mana kansu waje guda abu na uku wanda nake so nuna mutane tattalin arziki yana hannun Allah mu roƙi Allah kada mu dogara da janar Buhari mu roƙi Allah mu tuba mai istighfari laifukan da muka yi Allah ka yafe mana wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka sannan shugabanni waɗanda aka rantsar gwamnoni ciyamomi shugaban ƙasa da makamantansu duka mu yi amfani da abin da annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya shi mulki yana da suna guda uku na ɗaya zargi na biyu da na sani na uku a azaba ranar alƙiyama. sai wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya tsere da shi abu na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da aka bashi amana ta mutane guda goma ko sama da haka sai ya zo ranar alƙiyama a ɗaure ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka ba shi amanar al'umma ta ya tausasa masu to Allah ka tausasa mar idan ya kuntata musu Allah ka kuntata masa to sannan sai abu na karshe maganar makiyaya da manoma tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin annabi dauda alaihi salam annabi dauda yi hukunci akan noma da kiwo annabi suleimani ya warware hukuncin ya yi gyara an daɗe ana rigima tsakanin mai noma da abin nan ba akwai dogon zancen yana nan gaba. shi ma faso musa kira yake da a zauna lafiya gwamnati ta samu sukunin shugabanci mai kyau. addu'a mu mu duk wani shugaba duk wani shugaba har da zuwa ga sarakunan mu na gajiya, canji su ma kalubale ne gare su a wannan zamani in ba su yi canji ba akwai lokacin da za a caccanza su canji ake bukata canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta barin karya ka fuskanci gaskiya to idan shugabanninmu sun sa tsoron ubangiji sun kuma sa tausayi da abin cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan to in dai har saboda al'umma ka tsaya ka tsaya ka yi ka tsakaninka da ubangiji tsoron ya rage na ubangiji ne shi zai ƙara taimakonka ayyukanka su ba ina kira musamman ga gwamnoni kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba musulmi naka ne kirista naka ne mai mai bautar gumaka naka ne mai bautar dodo naka ne everything kowa naka ne a cikin ɗinka ba bambanci in kun yi haka ubangiji zai ji daɗin abin da kun ka yi domin ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya in yana son ubangiji yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka zai juye su fita ma bautar gumaka in kawai na son ya juya su su koma wancan eh, addini zai juya su su koma wannan addini amma da kishi da kabilanci ba zai iya sa ka ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayin to dan haka gwamnoni ya kamata kalubale ne daga gare ku mutane sun zura mako ido suna sa muku ido suna sa mako ido su ga me za ku aiwatar kuma duk wanda zai zama tikas a cikin sha'anin mulkin ƙasar nan ta Najeriya ubangiji ya bayyana shi kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa yanzu fa kallo ya koma sama ku duk shirye-shiryen da za ku yi duk abin da za ku aiwatar muna nan muna ji mun gode da albishirin da kun kara yi mana cewa a kafa yaɗa labarai za mu sake jin wasu abubuwan da dama ba ma jin yanzu za mu ji da abin da duk aiwatar to ba wannan ɗaya muke son mu ji ba idan an ware wa'annan kudade shugabanni ku sa ido ga ƙananan shugabanni wa'annan in kun miƙa masu wannan abu suna handama ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka bashi shi jama'a a nashi ɓangare a tabbatar sai ya aiwatar da wannan wannan shine abin da zai taimaki shugaban kasa zai taimaki majalisa zai taimaki sauran al'umma dukkan hukuma da ke najeriya lokaci ya yi wanda za a cewa ƙasarmu ta samu sauyi sosai sauyi babban sauyi janar ubangiji zai taimake shi janaral ubangiji zai karfafa shi dukkan yan uwan da za su zo su tsaya a matsayin mulkin nan a haɗu a yi mulki ko ina akwai masu kyau akwai marasa kyau amma begen mu marasa kyau ma wannan karo su zama masu kyau dole ne yan adawa in sun ka tashi ku yi adawa eh, in kun ka ga abu ku yi challenging shugaban kasa ku yi challenging janar abu za ka faɗi ba ka yi ba domin wannan zai ƙara taimakon janar sai ya gane cewa ashe abun nan da ya faɗa can ba aishi ba in ya bada abun. so suke kaga sai a yi zabura a shanin da wanda an ka ba sai ya zo ya aiwata. Jalla allazi wahidu. Kuna ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Sai kuka kayafe mana. Mana majidu ya ilahuna ahadan. Mama mana ya ilahuna. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana. To Ibrahim ka almasi garba dai bai nisa ba gashi nan da takaitattun labaran duniya. To a takaice sojojin Najeriya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan tsatsaurar kungiyar nan ta Boko Haram da zamar takurata da kuma kwato farar hula da suka sace su a cewar mai magana da yawun sojojin kanar kuka shika Usman. zabar sadiq khan a matsayin magajin garin london na farko musulmi ta zama wata alama ta sauyin lali ga birtaniya da al'ummar musulman kasar masu yawan miliyan uku a yau asabar an shiga rana ta biyu da babban taron tarihi na jam'iyyar mai mulki a koriya ta arewa da ke da ake gudanarwa inda ake kyautata zaton za a kara ma shugaba kim jong-un mukami Da takaitattun labaran da muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin zaɓe ko naɗi wanda Ladan Ibrahim a yawo yake gabatarwa. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garban da ya karanto labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb ce da kuma injiniyar mu Zainab Abdulrahman ni Halima Jumarau ke sallama da ku ku huta lahiya sai gobe idan Allah ya nuna mana.